daga nan birnin washington da ke gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 60 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar a africa na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, jira kamar da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana, ukun dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumal muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa amma shugaban kasa haka kawai ya rubuta wasika ya ce wai a kore shi aiki ya shiga hurumin da ba nashi wani masanin shari'a kenan yake tsokaci kan umarnin da shugaban najeriya muhammadu buhari bayan na asalami abdulrashid maina wato tsohon shugaban kwamitin yin garan bawul ga shirin fansho a najeriya idan aka biyo mu a shirin za a ji cikakke hira sannan muna tafi da shirin na kasa na usman ahmad kabara da ma sharhin wasu jaridun ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke mana kan na'ura amma da farko ga labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a yau ne al'umma ƙasar kenya suke fitowa don sake jefa ƙuri'unsu na biyu a zaben shugaban ƙasa duk ko da kiran da madugun 'yan adawa na ƙasar yayi na neman a ƙauracewa zaben zaɓen daman kotun kolin kasar ta kenya ta yi ta soke zaben a farkon da aka yi ranar takwas ga watan agustan da ya wuce a bisa hujjan magudin da ta ce hukumar zaben ta yi sai dai shi wannan zaben na yau an daɗe ana jefa shi cikin matsala tun makonni biyu da suka gabata lokacin da madugun 'yan adawa Raila Odinga ya ba da sanarwar janyewa daga zaben saboda cewarsa hukumar zaɓe ta ki ta yi sauye-sauyen da suka nema. a jajiberin zaben na jiya laraba odinga ya fito da sanarwar neman magoya bayansa da su kalubalanci zaben a jiya ne ya kamata kotun kolin kasar ta zauna ta saurari karar da aka shigar na neman a sake dakatar da zaben amma kuma sai zaman ya gagara saboda rashin samun isassun alkalan da za su saurari shari'ar sabbin matakan tsaro akan duk wani jirgin sama da zai zo nan amurka da za su fara aiki a yau alhamis sun kawo rudani ga wasu kamfanonin jiragen sama sabbin matakan sun shafi duk wani mutum matafiyi na ƙasa da ƙasa da amurka wanda ke komawa gida daga filayen jiragen da jirgin zai tashi zuwa amurka a cewar wata mai magana da yawon hukumar kula da tsaron ababen hawa lisa farbstein wannan dai yana nufin dukkan fasinjoji 325 da ke shiga amurka a kullum za su fuskanci ƙarin matakan tantancewa kamfanonin jiragen sama da dama sun ce suna da hanyoyi iri daban-daban na yadda suke sarrafa fasinjojinsu a ƙarƙashin wannan sabon tsari wasu kamfanonin irin su emirates da egypt air da kuma lufthansa sun ce jami'ansu ne za su yi wa fasinjojin tambayoyi sauran kamfanan sun kamar su air france da royal jordanian sun ce za su nemi fasinjoji su rika cika wata takarda mai dauke da tambayoyi ana shawartar duk wani matafiya da su wato matafiya da su baiwa kansu ƙarin isasshen lokaci idan za su yi tafiya ganin cewa za su iya fuskantar matsalar ɓata lokaci wajen tantancewar ƙasar turkiya ta saki wasu 'yan fafutukan neman 'yancin bil'adama guda takwas a lokacin da ake jiran sakamakon shari'ar da ake musu kan zargin aikata ta'addanci cikin mutanen da aka saka a jiya laraba har da daraktan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international shiya turkiyya idil esa tare da kuma da wani ɗan jamus guda da kuma wani ɗan ƙasar ɗan asalin ƙasar switzerland ɗaya an dai kama su ne a watan yuli lokacin da suka halarci wani taron ƙarawa juna sani kan tsaro a kafafen sadarwa a tsibirin biyukada aka kuma ci gaba da tsare su tun daga wancan lokacin jimlar 'yan fafutakar guda goma sha ɗaya ne aka tuhuma da zargin suna mu'amala da mayakan ƙwarda masu ra'ayin rikau ana kuma zargin su da zama mambobin kungiyar babban malamin nan Fetur Lagulan da yake jagoranta wanda kuma yanzu haka yake zaman buya a nan Amurka. turkiya ta ce Malam Gulen da magoya bayansa su ne da alhakin yunkurin juyin mulkin da bai samu nasara ba a shekarar da ta gabata, wanda Malam Gulen ya musanta hakan. Jam'iyyar 'yan kwaminisanci mai mulki a China ta bayyana sabon tsarin shugabanninta waɗanda za su riƙa yanke hukunci a ƙasar. wacce karfin tattalin arzikinta shine na biyu a duniya hakan ya sa masu fashin baki ke ganin wannan wata alama ce da ke nuna cewa yanzu shugaban china shi jinping na da karfin yin abin da ya ga dama ba tare da an ji an ja da shi ba zhang min mai fashin baki kan harkokin siyasa wanda a kwanan ne ya ritaya daga jami'ar renmin da ke birnin beijing ya ce shugaba shi ya sauya tsarin shugabancin kasar inda ya rage kimar kwamitin gudanarwa na kasar ya mayar da su na jikanayika premier lee kekyan da shi jinping su kaɗai ne suka rage kan makamansu a kwamitin yayin da sauran mambobin biyar suka yi murabus labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc a najeriya masana a fannin shari'a na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da umarnin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayar na sallamar tsohon shugaban kwamitin yin garin bawul ga shirin fansho a najeriya bayan da gwamnatin ta buhari ta yi ta fuskantar suka kan maido da shi da aka yi bakin aiki duk da cewa an sallame shi a lokacin gwamnatin pdp da ta shuɗe wakilinmu ibrahim abdulaziz ya fara da tambayar barista sunday joshua wigra yadda yake kallon sallamar da aka yi wa maina ta baya-bayan nan shi shugaban kasa ya kuskure domin bai da hurumin ya rubuta wai a kori ma'aikaci a aiki haka kawai domin yana ganin zai shafi mutuncin siyasa da shi mutuncin kansa. To wani don yana shugaban kasa me doka ya ce? Doka ta shirya kafin a kori ma'aikaci sai ya yi laifi kuma in ya yi laifi din za a rubuta masa takarda na eh, tambaya ana kweri eh, ya ansa kweri ga menene dalilin da ya sa ga laifin da ake tuhumarsa da shi da ba za a kore shi a aiki ba idan ya ansa idan bai amsan shi bai gamsar ba shine za a ɗauki mataki na ladabtar da shi wanda za a kore shi a aiki amma shugaban kasa haka kawai ya rubuta wasika ya ce wai a kore shi a aiki ya shiga hurumin da ba na shi ba yanzu kamar shi wanda abin ya shafa kamar maina kana ganin a bisa doka a kuma matakin da zai ɗauka kwarai da gaske yana da matakin da zai ɗauka zai je kotu eh, domin shugaban kasa bai da hurumin ya sa a kore shi a aiki 'yan najeriya ya kamata yanzu su natsu duk wanda ya ci ladan kuturu sai ya masa aski yaya aka yi maina ma in the first place wanda aka kore shi a aiki a zamanin jonathan ana tuhumansa akan cewa ya ci kudin ya yi sama da faɗi da kudaden masu pension sannan yau a gwamnatin da ake ikirarin suna da gaskiya suna faɗa da cin hanci da rashawa yaya aka yi aka dawar da shi anya barista sunday joshua wigra wani masani a fannin shari'a to da muka leƙa jihar bauchi wata 'yan majalisar jihar ta kalubalanci gwamnan wato gwamnan jihar barista muhammad abdullahi abubakar kan yadda ke tafiyar da kudaden ceto jihohin najeriya daga kuma tattalin arziki da suke samu daga gwamnatin tarayya 'yan majalisa wani honorable maryam begel da ke wakiltar mazaɓar da ta zanta da wakilinmu abdulhab muhammad inda farkon rahoton ta fara mai bayani kan yadda gwamna abubakar ke kalubalantar gwamnatin tarayya kan waɗannan kuɗaɗe ko da yake ɓangaren gwamnatin ya kare kansa nan laraba da ta wuce satin can a bayan shugaban kasa ya zanna da wasu gwamnoni wannan kowa ya gani a talabijin da sauransu ya nuna rashin jin daɗinsa da yanda a wasu gwamnoni har yanzu bayan ɗimbin kuɗaɗe da tallafi da yake ba su amma a ci har yanzu suna bin ana bin su albashi amma ana yin wannan mitin washe gari shi ma sai gashi nan an ɗauke shi yana furta cewa ai kuɗin da suke nema gwamnatin tarayya ta basu ba roƙo suke ba kuɗin su ne haƙƙin su ne kuma dole ne a basu sannan kuɗin nan babu wani wanda zai ce sai dai ji kawai muke ji a kafafin watsa labarai a matsayin mu na yan majalisu cewa ya yi albashi da su ya kashe su wanda kuma hakkin mu ne mu sani kuma ba a kawo ba dalili kuwa da na faɗi haka bail out din nan da ya karba ba mu san me aka yi da shi ba ji kawai muke yi an yi albashi to shikenan kuɗin gaba ki ɗaya albashi ya kare me aka yi da kuɗi maciya bibiya albashi albashin nan tukuna baya karɓar federal allocation kuma in ka je ka tambayi 'yan ma'aikatan nan 'yan mu ne ma'aikatan nan bayan ainihin basic salary babu wani ma'aikacin da ake biyan shi kuɗin hutu ko wani abu babban abu shine gwamna ya yi kokari ya nada 'yan majalisunsa wato kwamishinoninsa da exinsa wanda za su taimaka masu gudanar da aikin bauchi kar ya yi aiki shi kaɗansa kamar yanzu yadda ake tafiya a mai da martani daga bangaren gwamnati bello haruna dan malikin lanzai ya ce gwamnan bauchi mutum ne mai ilimi kuma batun da yake yi babu na cewa shugaban kasa gwamna ya taba yi ba shugaban kasa ne sabili da mu gwamnan mu mutum ne wanda yana da ilimi yana da basira yana da tunani kuma lauya ne ba zai taba kwamitin din kansa ya san yadda shugaban kasa yake a bauchi a cewa har zai iya ya yi magana don ya kushe shugaban kasa ba sabili da haka duk maganin da ya faɗa abu ne na zancen bel out da take faɗa wanda in abu bai shigo masa ba ai ba zai ce ya shigo masa ba in abu ya shigo masa ne zai ce ya shigo masa wancan karan ma haka aka ta yi amma abu da ya shigo masa mu a bauchi mun gani a ƙasa sabili da haka ita a 'yar majalisa tana faɗan nata ne ra'ayin kanta na 'yar majalisa. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. to yanzu karfe uku na dare ne da minti shaɗi a nan washington dc ana kuma tare ne da sashen hausa na murya amurka kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan waka Ama libawan sarki iduna gaba da kalare yamma ga kuliya ta agarin su umar tulku haba mutan gari ku gwada mai gida su umar tuluku. ku ce ma'ammar ya sai juma ya sai yan kaji kuma bidocin kafa da sa ya kaushi sai man shanu bakon nasara nan zai kwana. Yan da mai kashe giwa wata giwa tana gudun wata giwa dan zomo na gudu mun bi sai da dafa mun kashe dan zomo sau rabuwa laifi balewa dan zomo ina hana maka dambe kana ganin laifi na aina ce ma ke miyagun kaya. Tuna na madalla yanzu kuma ga usman kabara da shirin nakasa nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Hamza Waziri Muhammad a Baucin Najeriya wanda yake da bukata ta musamman amma ya gama digirinsa har ma yana butar kasa tare da koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha ta ta tare a Polytechnic da ke Bauchi. Menene zaka ce ga mutanen da yake ga sunan ko matasa ne kuma suna da wannan nakasa suka je mai da bara ya zanto hanya ce ta rayuwarsu a maimakon yadda yake kai ka fito a ce ya na ji daɗin wannan tambayan da kama a dalilin haka kuwa a matsayina na mai kasa. hausawa suna cewa wai mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo na ƙirƙiro da ƙungiya ta non-governmental organization mai suna initiatives for the liberalization of physically challenged people in Nigeria. Wannan kungiya ta kuwa tana ƙoƙarin ta assasa ta yanda za a samu hanyoyi na taimakawa na kasa su. Mutane da yawa a cikinsu in ka tara su, ba dukan bane suke so su yi ba, dalili ne ya yi dalili, wai aka ce wai idan ɓera daddawa da wari. in bera da sata daddawa da wari to muna ƙoƙarin mu samu hanyoyin da za mu yi mu sama musu yadda za su iya rike kawunansu ni yanzu a ƙashin kaina ina ƙoƙarin assasa wata masana'anta wanda za mu ɗeba ma'aikata na kasasu kamar hudu ko biyar haka mu yi ƙoƙari mu dinga biyan su wanda ake cewa minimum wage domin mu nuna wa gwamnati idan ana so a yi za a yi to ganin dai cewar al'amarin nan yanzu gwamnati ita kanta ba ta son yawan barace-barace din nan da ake yi shin kana ganin wani shawara za ka bayar ma ita gwamnati inda har da gaske ne take yi alal hakika na samu dama na yi presenting na paper a taron da aka yi shi na north zonal na apc on true federalism babban abin da muke so gwamnati ta mana shine ta yi fasin mana a sa rattaba mana hannu a kan dokan disability bill ya kasance mu ma mun zama daidai da kowa a ƙasar najeriya saboda a yanzu da nake maka maganan nan muna ana ganin mu a second class citizens ba daidai muke da kowa ba na yi presenting wa shugaban wannan kwamitin na tafi da mutane na guda biyu ɗayan yaron shi ma na kasashe ne amma shi ne ya ci na ɗaya a competition da aka yi wanda nigerian stock exchange ta yi organizing a 2013 yanzu haka yana atbu aji uku cgpnsa 4.5 a cgpnsa abinda yake kan ya gama makaranta a cikin kashi biyar yana da hudu, da nuna wa ciyaman na shi wannan kwamitin ɗayan kuma da muka je da shi ya gama makarantar amma he still bayi da aikin yi idan ka shiga cikin al'umma idan kana da nakasa idan aka ga ana da interview idan za ka tura takaddanka dole sai dai ka ɓoye nakasanka because idan ka saka nakasanka a cikin wannan takaddan bara ma ka samu interview ba and most of the time idan ka je interview ma idan aka gana kasanka it's like automatic rejection to kaman irin kalubale kenan da kuke fuskanta kalubale da muke fuskanta kenan amma alhamdulillahi na ji an ce an yi wannan doka a jihar bauchi to amma nake gani ko bata fara aiki ba ne ban sani ba amma insha allahu za mu bincika mu gani ko tana aiki ko kuma ba a yi ta ba ne ko akwai wasu sako? da kake so ka gabatar cikin tattauna mu wanda yake ban tambaye ka ba to alal hakika dai sakon da nake so na isar shi ne wa jama'a da suke sauraron mu gaba daya ita na kasafa ba kasawa ba ce kuma babu wanda ya fi karfinta a cikin ƙasan nan aka samu gwamna da ya zo yana kasa wanda a cikin garinsa idan da ya samu dama idan ya fita ba zai iya samu daman da zai iya tafiya a cikin kwanciyar hankali ba sabida babu hanyoyin bai yi su ba amma shi ma kuwa ya zo ya haɗu da wannan jarabawar babu wanda ya san gobe sai Allah so kiran da muke yi shi ne ku taya mu mu haɗa ƙarfi da ƙarfi a samu a mana wannan dokokin a yanzu da nake maganan nan shugaban ƙasan ecuador na kashashe ne shugaban ƙasan america wanda ya fi kowa aiki wanda ya yi tam guda uku yana mulki na kashashe ne ginin da ta fara zamowa accessible to people with disability a america white house ne amma yanzu unfortunately inda ake kare mana hakkinmu a abuja ofishin ba, ba za kai a matsayinka na mai nakasa yanzu kamar ka je da wannan keken ba za ka iya shiga ba to bature yana cewa who is fooling who inda aka yi kokarin bil din ta yi fasin first reading second reading yan majalisa a yanda dai labarin ya zo mana sun gama harmonizing na ita wannan doka sun yi first reading second reading yanzu wanda muke jira shi ne, muna jira baba buhari ya taimaka ya sa mana hannu wannan doka ta zama doka mu ma mu zama daidai da kowa al'umman da muka samu kanmu a ciki zan yi amfani da kalmar turanci it's a society where if you are physically challenged the society or the community tries to disable your mind yanayi ne wanda ke su mutane idan so ganka na kashashe to maimakon ma su tallafa maka shi su dada mai da kai na kashashen alal hakika ka san mu 'yan najeriya muna da tausayi to amma bature yakan cewa wai teach a person ka koyawa mutum yadda zai kama kifi ba ka bashi kifin ba to abin da yake kasancewa shine kifin suke bayarwa to a lokacin da kifin ya kare kuma me shi na ce bai san yadda za a iya kama kifin da kansa yanzu ni da nake maka magana zan iya fakin mota na ba zan yi tafiyan kamar mita biyu za ka ga wani mai wucewa a keke ya tsaya don ya bani sadaka saboda a kaman a haka aka gina mu duk wani kawai na kashe da ka ganshi kawai kashe ne yadda al'umma suke suke mana kallo kenan amma alal haƙiƙa ina ƙira na nakasassu. taro sisi za su iya fara sana'a sun jima suna bara ƙalubalen da muke samu shine idan ka fara baran sai zuciyanka ta mutu da jari kalilan na fara kasuwanci nakan kashe ac ina zagawa da shadda don na sayar na tara abu na kaina ta kai ga ta kawo na tara sun ɗanyi kauri na shigar manoma na ajiye gata kan a gefe ba don wani abu ba don ya kasance ina da hujja idan zan yi magana ba za ka kalubalance ni ka ce min na fito daga gida kaza kaza kaza kaza kaza kaza saboda na fara kasuwanci da jarin naira dubu sha biyu wanda aka bani don na yi ɗinkin sallah ban yi ɗinkin sallah ba na je na ja jari da shi so ina kiransu ina kira da babban murya su duba su gani wa'yansu 'yan ƙananun sana'o'i ne za su iya wanda jari bai fi dubu biyar ba zuwa goma mu ya mu da ikon Allah za mu taimaka wa kanmu za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ga mun ba da wannan jarin an fara ko da yake na ganka cikin kayan 'yan aikin hoton ƙasa kuma kai ka ce mun har yanzu ma kana ƙoƙarin kammala digiri ka na biyu kenan ka samu matsala ne ya sa ka dawo ko kuma dai yaya ne eh alal hakika matsala na samu kuma matsalan shi ne saboda yanda ikonomin kasanmu ya yake ciki dala ta yi tashin goron zabi wa naira so mu da muke kasashen waje lokacin mun sha wahala sosai kuɗin kuma ya kasance yanayin tura shin ma ya zama aiki to babu yanda na iya dole na dawo gida na ƙara shiri kan na koma yanzu da nake maka magana ina ƙoƙarin in allah ya yadda na yi representin nigeria a taron da za a yi Mandela a Washington Fellowship da za a yi a New York 2018 din nan in Allah ya yarda. Muna godiya Hamza Waziri Muhammad a wannan tattaunawa ta taka da wakilin mu a jihar Bauchi wato Abdulwahab Muhammad. A madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala sai kuma wacce ta haɗa mana sauti Julie Gresham. Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. kuma da yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar ghana mu fara sharhin jaridun ne na yau da jaridan da founder wadda babban labarinta a shafin farko akwai babban hatsari jaridar ta ce ana gabatar da wani gini wadda aka nuna cewar na coci ne wadda ke da ainihin shinge daya da wani tashar gas din liquefied petroleum gas allah daura da ghana trade fair company site ganin irin hatsarin da aka fada a cikin kwanan baya inda waɗannan kamfanoni na gas ke kamawa da wuta suna banna na rayuka da har yau a wannan shafi na goma shugabannin kungiyar ecowas na fatan samar da kuɗi na bai ɗaya a shekara ta 2020. Jaridar ta ce an gudanar da taro na karo na hudu na shugabannin kasashen Afirka waɗanda ke aiki a kan samar da kuɗi ɗaya na Afirka ta yamma a ainihin birnin Niamey na ƙasar Niger. tare da tabbatar da aniyarsu na hanzarta wannan tsari domin cimma bore na samar da kuɗi na bai ɗaya kan shekara ta 2020. A shafi na goma sha hudu na jaridar da finance din wani labarin ne ofishin ciyar da 'yan makaranta abinci har yanzu fa yana kulle ji jaridar dai ta ce sakatariyatin jiha arewaci na shirin nan na ciyar da yaran makaranta abinci har yanzu fa ba a buɗe ba tun bayan da aka kulle shi kimanin mako ɗaya kenan yayin da wani rukuni na magoya bayan jam'iyyar npp suka yi kukan kura waɗanda ke kiran kansu bema camp yub suka yi kukan kura suna masu nuna ƙiyayyansu game da waɗanda aka ɗauka gudanar da wannan aiki ita kuwa jaridar gold street business babban labarin ta shine a sake nazarin dokoki da ke tafiyar da kamfanoni mallakan gwamnati jaridar ta ce daraktar zartarwa na institute of physical studies professor newman kojekusi ya yi kira ga gwamnati da ta sake nazarin dokokin da ke tafiyar da kamfanoni mallakan gwamnati a cikin kasar sai wannan labarin kasar ghana da morocco sun yi yunkurin karfafa zumunci a tsakaninsu jarida ta ce kasar ghana da kasar morocco a can arewacin afirka sun yi wani yunkuri domin haɓaka zuba jari a cikin kasashen guda biyu wannan ya biyo bayani da babban kungiyar kamfanonin morocco ta yi ne cewar duk da zuba jari da morocco ta yi a nan ghana babu ko kamfani ɗaya na ghana a morocco Ita ma jaridar Daily Graphic babban labarin ta kenan a mai da muhimmanci akan tattara kuɗi a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2018 kamar yadda babban daraktan zartarwa na Institute of Fiscal Studies Professor Newman Kusi ya faɗa. Redwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. a gaida kai ridwanullah yanzu kuma sai ra'ayin da kuke ba muna kan na'ura Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu mai magana almustapha sarki daga tudun wala kudu ina kira ga shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa baki daya da membobinta da ma waɗanda suka da da makamanta ku tsoron Allah iya tuna abin da suna da suka minta da kun suka zaɓe ku amma kun mai da su saniyar ware abin da ma ake faɗa mai tsara jiya da yau wasu abin har ina ina ya kai ina lillahi ina ilaihi raji'un Allah kai wani maganin wani bala'i da wasu ɗaukar shi a ƙasa ta Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati daga nan karamar hukumar da tsaron jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah bari in yi amfani da wannan dama da na samu daga sashen hausa na murya amurka domin in yabi gwamnan jihar katsina a alhaji aminu bello masari duba da cewa ya ba da karin ya ba da damar a shiga dajin daji da ake fama da barayi domin ganin an sasanta da su ba tare da an zubar da jinin bayan allah ba kuma aikin ya samu nasara inda yanzu kasuwanni a garin ko tsari suna tahiya a yadda ya kamata Assalamu alaikum BOA Hausa sunana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. Hakika rahim matsalar rahin aiki tsakanin matasa ya yi kamari a jihar mu ta Yobe sakamakon koran ma'aikatan ƙananan hukumomi da gwamna Ibrahim Gadon ya yi a kwanakin baya da kuma hana yan empowerment wato matasan da suka kammala karatun diploma wanda suke koyarwa a ke ake baiwa dubu sha biyar biyar da ya dakatar kimanin matasa dubu tara da ya dakatar da ba su kuɗi kusan shekara ɗaya kenan yanzu da kuma ɗumbin matasa da suka suke kammala karatu ba ayyukan ya jihar abin ya riga ya yawa ya kamata gwamna ibrahim gaidan ya ɗauki sabbin ma'aikata gaskiya saboda tun da ya hau mulki an mutu kuma an yi ritaya amma ba a ɗauki guraben ma'aikatan da su mai wannan guraben ba yanzu kuma sai labarai a takaice a yau ne al'ummar kasar kenya suke fitowa don sake jefa ƙuri'unsu na biyu a zaben shugaban ƙasa duk kuwa da kiran da madugun 'yan adawa na ƙasar ya yi na neman a ƙaurace wa zaben daman kotun kolin kasar ta ta kenya ce ta soke zaben farko da aka yi rana takwas ga watan agustan shekarar ta wuce a bisa hujjan maguɗin da ta ce hukumar zaben ta yi sabbin matakan tsaro a kan duk wani jirgin sama da zai zo amurka da za su fara aiki a yau alhamis sun kawo rudani ga wasu kamfanonin jiragen sama sabbin matakin sun shafi duk wani mutum da matafiya na ƙasa da ƙasa da amurkawa da komawa gida daga filayen jiragen da jirgin zai tashi zuwa amurka a cewa wata mai magana da yawon hukumar kula da tsaron ababen hawa lisa pavestein masu sauraro da aka kawo shirin shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kenan agogon ghana za ku ji wata togar abokanan aikinmu allah da wasu sabbin rahotanni idan ana son sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin sarfilu hashim gumel lita ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyanmu malama zainab abdulrahman mahmud lalu ke cewa a wani lafiya daga nan sashin hausa na amurka birnin washington dc